إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha uku ga watan zulka'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari miji a kaduna wannan ƙasa mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 139 a ƙarƙashin fakara ta 73 inda malam ya kawo hadisin farko shine ina ne liman yake tsayawa idan zai yi sallah ga gawa in namiji ne haka kuma ina liman ke tsayawa ga gawa da take mace ke sawa'un macen nan yarinya ce jaririya ce ko kuwa ta manyanta ko dattijuwa shi kuma yaro in dai namiji ne da shi da jariri da babba ɗan shekara ɗari dukansu wuri ɗaya ake tsayawa shine namiji ana tsayawa a daidai kafaɗarsa ina fata an gane mace kuma ana tsayawa a tsakiyanta daidai da wato tsakiyanta shine wajen a haƙarƙar wajen wato ƙugunta ake tsayawa a nata a matsayin tsakiyarta duk lokacin da aka kawo gawa to malam ya koro mana hadisin abi ghalibin al-khayyat mun karanta hadisin mun karanta takhrijin hadisin a satin da gabata sai lokaci ya mana halinsa inda malam ya koro bayani da zai yi akan hukuncin hadisin jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na tamanin da biyu bayan malam ya kawo wannan hadisi ya yi takirijin hadisin za mu tashi a daidai inda ya ce wa isnaduhu min farikai ne sahihun isnadun wannan hadisi ta hanyoyi guda biyu da aka same shi da hadisin abu dawud ne da imamu tirmidhi da imamu ibn maja da imamu tahawi da imamu albayhaqi da imamu abu dawud at-tayalisi da imamu ahmad a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce dukansu sun zo da shi daga hanya biyu ne shine hanya ta farko daga hammam bin yahya عن أبي غالب الخياط تيكما شيني العلاء بن زياد العدوي وشيني مالن يكي تيوى تير وين دقى أنت وشيني تيمالن يتيوى إسناده من الطريقين صحيح اسناده وانا حديثي daga hanyoyin nan guda biyu dukkansu ingantattu ne rijaluhuma rijalus ne. jerin gwanan mazajen hadisin wanda hanyar da aka samo shi jerin gwanan mazajen da suka zo a cikin bukhari ne da muslim ghairu abi ghalibin al-khayyat kenan malam yace banda abu ghalib al-khayyat wa huwa thiqatun shi ma dai thiqa ne kama bit taqrib kamar yanda imamu ibn hajar al-asqalani ya fadi a cikin at-taqrib lil hafiz ibn hajar malan yace da imamu hafiz al-hajar al-asqalani fal ajabu malan yana yi wa ibn wato ibn hajar istidraki yace abun mamaki minhu shi daga wa ibn hajar al-asqalani kaifa zakara fi sharhil hadith ta yaya ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin sharhin wannan hadisi al'ati an samura wannan hadisin da zai zo daga samura min al-fathi a cikin fathul bari mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai bayan sharhin sahih bukhari bayan ibn hajar ya zo da bayanin sai ce annal ya ashara ila tad'ifi hadha alhadith yace imam al-bukhari yayi isharan cewa hadisin na da rauni tunda shi ibn hajar ya ce hadisi ne mai inganci anan ya kamata yayi wa imam al-bukhari istidraki cewa a'a hanyar da kila imam al-bukhari ya zo gare shi ne yasa bai inganta ba amma ga wata hanya wacce ta inganta sai bai yi wannan istidrakin ba an gane sai ya ce sun masakata ala zalika walam ya ta'aqqabhu bi shay'in sa'annan ibnu hajar da yazo sai ya shiru bai yi wa imam al-bukhari gyara akan maganar ba saboda idan misali malami ya faɗi wani magana wanda akwai wani bayanin da ya kamata a wannan gabar ya tsaya ya yi sai bai yi ta ba ko da malamin da bai kai shi daraja ba ne ya san akwai wannan matsalar to in ya zo sai ya haskaka wa mutane nan abin da malam ya faɗi akwai bayanin da ya kamata ya faɗi shine kaza kaga sai fito da magana ko kuma ya ce a'a a nan ruwayar hadisin bata ta inganta ba a wurin malam saboda dalili kaza da kaza da kaza amma ga wata hanya da ta inganta ƙila malam bai danta ba ko kuma ya ganta ya tsallake ta saboda sharuɗan da ya gindaya a cikin bukhari da musulun zai kawo a cikin sahihul bukhari zai kawo kaga wannan ya kamata a ce yayi to shine imamu nasiruddin albani ke cewa yayi mamakin da ibn hajar bai yi wa imamu bukhari gyara a wurin ba amince wannan wannan nuna maka ne, fage ne na ilimi amince wannan to malam sai yake cewa والرواية الثانية للطيالسي رواية تبيو رواية أبو داود الطيالسي الطيالسي أتكي مسلمسة والبيهقي وحكى إمام البيهقي من طريق أحمد شيما تحنن إمام آمد أتكي مسندنسة سيتي والرواية الثالثة رواية أكون وانا حديثي da malam ya dunkule maka a wuri ɗaya yace li abi daud ruwaya ce ta imamu abu daud a cikin sunan ɗansa. wa hiya inda al-mazkurina bi nahwiha duna lafzi akhdar yace wannan ruwaya ta imamu abu daud wahiya inda al-mazkurin ita ruwayar ta zo a wurin waɗanda muka ambata bi nahwiha da kwatankwacin wannan ruwayar amma duna lafzi akhdar babu ya ɗauke shi a cikin wa alaiha na'shun akhdarun to banda akhdar dinnan kawai wa alaiha na'shun haka ruwayar ta zo an daura ta akan makara shine na'sh to amma anan hatta siffan makaran ya ayyana ta Shi ne akhzar wato makarar da ake amfani da ita na asabari green ne ma irin wannan katon wato bangwalan nan da ake amfani da ita ka san akwai green akwai kuma busassa to wannan danyen ce green ce kaga hatta makaran da aka daura ta basu manta shi ba amma mu yanzu da za a tambaye ta wannan bayan shekaru ne ba basu manta ba Sai yanzu da za a tambaye ka misali wace sura liman ya karanta a magariba bayan magariba wallahi sai an yi da gaske za ka iya tunawa saboda shagaltuwa da al'amari na duniya kamanci wannan amma wa'annan bayan shekaru mai yawa suna iya tuna wannan yana nuna ma kaifin alƙwaƙwalwarsu da kuma kulawa kan abu to ina ma mutum zai yana tuka mota shekara da shekaru isan nan ba motar shi ba kamar ji wannan wani ma kalan motar bai sani ba sai an dinga kaza kaza kaza sai a ce to wani fa motar ka ne wani abokin sa zai ce fa motar ka ne shi kansa bai sani ba kaga karshen shagala kenan ko ai ya kamata ce duk abin da yake naka ne ka ba da himma da kulawa a kansa Allah ka shirin da wannan yana nuna maka mahimmancin al'amura na sahabbai da kuma tabi'ai suka biyo bayansu malam ya saki layi ya ce kultu wa inda abi dawud ziyadatun ukhra a wata ruwaya ta imamu abu dawud akwai wani ƙari na daban labudda min zikriha ya ce babu makawa gare ni in ambaci wannan ƙarin da imamu abu dawud ya zo da ita a cikin ruwayarsa wa bayanu haliha kuma da bayanin halin wannan tsarin da ya zo a cikin sunani abi dawud wahiya ita ce kala abu ghalib abu ghalib ya ce shi ne abu ghalibin al-khayyab kenan ko yace fasa'altu an sani'i anas sai nayi tambaya akan abinda anas yayi lokacin da zai yi wa wannan gawar sallah ka san su abin da suka gani ba hukunci suke ba tabbaya suke in suka ga abin da ba shi suka saba ba ba gunaguni ko korafi suke yi ba za su tabbaya wannan abin ya yake amince wannan ba ma matsalar na najeriya najeriya ma musamman mafi galibi a arewa yana gana abin da ne sani ba maimakon ya tambaya sai fara inkari ha ah, duk da mu ba malamai bane a za a zo mana da wannan abun habibu mu wannan ai ha kai ka riga kai wa kanka hukunci ka ce kai ba malami ba to tunda ba malami bane kai shiru mana abinda baka sani ba sai kai tambaya kamanci wannan Ya ce sai yi tambaya a akan Ka gaji anan sun san sahabi ne kuma bayan kasantuwarsa sahabi shekaransa goma a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko dole zai samu wani ilimi ko kamanci wannan fi qiyamihi ala almar'ati inda ajizatiha a tsayuwar da Anas dan Malik yayi wa wannan matar a wurin bayanta wajen wato kugunta fahaddithuni annahu fahaddithuni annahu innama kana li annahu lam takun nu'ush yace suka bani labari cewa Anas dan Malik yayi haka saboda babu wato makara ne a wannan lokacin da asa fakana yaqumu al-imamu hiyala ajizatiha ya min al-qawm sai mutun ya tsaya a daidai wajen duwawun mace saboda ya suturta ta daga mutane kada a ga wani abu nata saboda a lokacin makarar da za a sama wani lokaci yakan faskara to in aka zo kada a gani kaga ai za a juya ta takalla alkibla ko to dan kada ma wani ya ga wani abu na bayanta shine sai ya tsaya ya kare ta a wurin shi shine hikimar da yasa ya tsaya a haka ana fahimtar wannan ka duba inda sahabbai suke kokarin karewa ya mace mutuncinta saboda addinin musulunci ne ya kare mata sai ce fa hadha ta'lilu mardudun min wujuhin yace wannan illar da Abu Ghalib ya faɗi wanda Imam Abu Dawud ya kawo yace ba abin sallamawa bane ba fikin bayanin ba kenan zana maganan babin fikin hadisin ne shi yana ganin abin da yasa Anas ya zo ya tsaya a wajen saboda ajiza mu'akhiratur rajul aw al mar'a ana nufin kaman duwawun mutum shi ne ake kira ajiza kamanci wannan wai shi a fikihunsa yana ganin kamar anas ya tsaya a wurin ne don kada a ga bayan wato wunta shi sa yi haka kamanci wannan to shi ne sai ce a'a ba abin haka yake ba sai ce al'awwal maganan nan ba abin sallamawa ba ne ta fuskoki na farko annahu sadirun min majhulin wannan magana ta zo daga wani da ba a san shi bane wa ma kana kazalika fala qimata lahu duk maganan da ta fito daga mutumin da ba a san shi ba ba a san dabi'unsa ba a babi na ilimi ba yi da kima ba za a aiki da shi ba wannan ka duba yadda ake tace zantuttuka a fagen ilimi saboda kada a zo a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya sannan kuma bayan da za a wani mutumi ya zo ya yi magana ba a san shi ba malami ne ko ba malami ba kaga yau sai wani ɗan siyasa ma ya zo ya yi magana magana shi tafi kima akan maganar malami ko wani ne kuɗi ya zo ya yi magana saboda alhaji ne ko akwai kaya amince wannan sai a fi girmama maganar shi fiye da malami idan ya faɗi magana wanda kuma maganar ba maganan dukiya ake yi ba ko kuma mulki ake ba a magana ce ta addini amma sai a watsar da wancan sai a wannan wancan saboda sarauta ko mulki wannan kuma saboda kuɗi amince wannan kaga ana samun irin wa'annan a cikin mutane malam yace asani magana na biyu annahu khilafu ma fa'alahu rawi alhadith nafsu wannan ya sabawa abinda rawun hadisin karan kansa yayi wa huwa Anas radiyallahu anhu shine Anas bin Malik fa innahu waqafa wasafaha shi Anas da ya zo tsayuwa ya tsaya ne a tsakiyarta a lokacin da zai mata sallah to ga maganan cewa wai ya tsaya a wajen duwawunta ne saboda kada mutane su gani wannan maganan ba daidai bane amma shi wannan ma'a kauniha bin na'ash kuma tare da kasantuwarta tana cikin makara shi kuma a can ya ce saboda ba makara ne ya sa ya tsaya a daidai wajen zuwa wajen kada a gani sai ce to wannan maganan ba daidai ba ne an gano wannan sai ce wajen da zalika ala butna ne zalika ta'alil mala albani ya ce to wannan bayanin sai ya yi nuni a kan maganar can illar da abu galibin alkhayyaf ya kawo magana ce gurɓatacciya ba za a aiki da ita ba wa yu'ayyiduhu alwajhu alati wa huwa Allah yace abin da ke ƙara ƙarfafa shi fuska ne zuwa shine na uku, annahu khilafu ma خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس yace wa'anda suke halarce da aka zo da gawar ya saba wa fahimtar da suka yi da sallan da ana yi wa wannan matar da aka kawo gawa wa minhum al al-adawi daga ciki shine al'ala ala ibn ziyad al-adawi saboda da ya gani sai ce fafazu ai jama'a kun ga abinda ana sai yi suka ce eh sai ce to ku kula ma'ana wannan aikin shine sunna kowa ya rike a kwakwalwarsa dan kada wata rana in na zo yi a ce ina na samo shi amma nan To abin mamaki za ka ga mutane da yawa a gabansu za a yi wa su tuka za a karanta littafi za a karanta hadisai suna zuwa wani wuri wani malami wani abu kakasin wannan ilimin da suka sani ya su rude ha to ai malam ne ha shi waye annabi ne shi da ba zai kuskure ba amince wannan sai ka ji su kuma a nan an rikita su gaba kira Ya su dawo su ce to ai babban malami ne ko da babban malami ne baya kuskure a rayuwa kuma baya samu wani ilimi ya manta da wannan ilimin sai an tunatar da shi ba muna ta karanta hadisai na sahabbai ba wani lokaci wani ya jahilci wani abu wani kuma ya zo ce ga abin da aka yi ba to abin da ake so mutane su gane a fagen ilimi duk lokacin da aka ce maka wannan hadisi ne ba baka bukatar magana wani makaluki kuma aita a kansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in an kawo maka wani hadisi da ya ci karo da shi kuma hadisin ingantacce kai a fikihun ka kasa ganiya suka ce to malam ban gane ba can an karanta wani hadisi ya ce kaza nan kuma an ce wannan hadisin ya ce kaza a fito min da abun fili in bani to nan ne za ka yi tambaya amma duk wani bayanin da wani zai gaya ma in dai ba hadisi ya kama maka ba watsar da shi shine kawai ka huta wannan shine matsalar da ɗan Najeriya ke samu sai ka ce to ai malaman nan kuna gwara kanmu a kai ka gwara kanka kamanci wannan duk lokacin da aka ce ma wannan hadisi ne na manzala ko baka bukata wani mutumi an gane wannan saboda maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ka hada shi da magana wani makhluki ya ayyuhal ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih haka Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku gabatar da maganar wani makhluki sama da maganar Allah da manzansa tun wani mutum in dai aka ce ba Allah ne ya ce wannan maganar to a maganan a jefar da shi duk wani mutum a ce ma manzo Allah ne ya faɗi wannan to ka ajiye shi a gefe shi sa wata rana Imam Shafi'i yana nisara yana tsaye sai wani bawan Allah zai same shi sai ce akramaka Allah manzo Allah ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ki ne ra'ayinka sai imamu shafi'i ya kalle shi ce a ni fi kanisatin a coci ka ganni da kake tambaya na me ra'ayi na kaga amsa wanda ya daidai da shi ko saboda ai ya ce manzo Allah ce kuma me yasa zai ce ni ne ra'ayi na to ni awa amince wannan to in da ka ce ma manzo Allah ya faɗi ka ajiye shi gefe imamu darul hijra malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a ya kai yana cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr babu wani mutum a duniya in ya faɗi magana za iya karɓa kuma za a iya maida masa a ce ba za a yadda da maganar ka ba ko ba a yadda da maganar ka ba ko kuma ba za a yi aiki da ita ba yace ban ma abuci wannan kabarin wa ashara ila qabri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai nuni zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake sai nuna mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai idan yi magana shine maganar da baka isa kai inkarinta ba dole ka miƙa wuya kai saduda amma duk wani mutum in ya faɗi magana za ka iya karɓa za ka iya cewa ban amince da maganar ka ba kuma ba za a ce ka yi rashin kunya ba amince wannan sai dai idan ya kawo dalilai gamsassu kai kuma ka ce duk da haka kai ba za ka bu ba kunan ka yi ta bi san ranka to nan sai a jiye maka tsoron halaka kamanci wannan amma in dai kawai mutum ya zauna ya kawo magana ba tare da ya yi bayani na dalilai ingantattu ba za ka iya cewa gaskiya ni ban gama gamsuwa da wannan bayanin ba a ƙara min dalilai da zan gamsu da shi ba ka yi laifi ba kamanci wannan malam har yanzu fa ban gamsu da wannan bayanin ba to ba a gaggawa ku kuma mutane ka ku ce a a ku kyale shi yana neman abin da zai gamsar da shi ne sai a mai bayanin da zai gamsu amince wannan Allah ka shirye ta malam yace fa innahu lamma min anasin an hadhihi sunnah saboda shi Ala'u bin Ziyad al lokacin da yayi tambaya ga Anas akan wannan sunnan iltafata ila ashabihi shi ala'u bin ziyadin al'adawi ai da yace mai haka manzo Allah yake yi aka ce mai eh sai ya juya ya kalli ɗalibansa da abokan tafiyarsa wa kala lahum yace ihfazu kukula kiyaye wannan bayanin saboda kada nan gaba wata rana in zo na yi irinsa ku ce ina na samu wato yanzu duk wani karatu da ake yi malam sai ce wa mutane jama'a fa ku kiyaye wannan saboda kada wata rana abu ya zo malam ya ce kaza a ce a ah, sai ina malam ya samu wannan ko kasan mutane ana yi to ku kula shi ma ya ce musu to ku kula falau kanat mu'allalatun bi tilka illa allati ta'udu ala sunnati bil ibtali lama ihtamma ala alau biha hadha al-ihtimam al-baligh yace falau kanat mu'allalatun bi tilka al'illa da maganar da ala'u bin ziyadin yayi tambaya ga Anas bin Malik da akwai irin wannan fahimtar da Abu Ghalib al-Khayyab yayi na cewa ai abin da yasa Anas ya tsaya daidai wajen duwawunta ne saboda kada mutane su ga wani abu na jikinta yasa ya boye ta a haka ya ce shi ne ke magana da tilkar illa kenan ko? allati ta'udu ala sunnati bil ibtal wanda wannan sunnat tana so ta rusa sunnan Manzala? Allah kuma manzo Allah a tsakiya yake tsayawa ko an gane sai yace lama ihtamala ala biha هذا الاهتمام البالغ da ala'u bin ziyadin al'adawi abi ba da himma da mahimmanci akan wannan ba inda da ya tambayi Anas Anas ya ce eh abinda manzo Allah yake yi kenan ya juya ya kalli ɗalibansa da abokan tafiya sai ya ce ihfazu jama'a ku kula kun ga wannan abun to ku kula dan nan gaba kada ni ma in zo ɗabbaka shi ku ce ina na samu shi tunda yanzu an gaya mana manzo Allah yake yi yana nuna maka yadda suke ɗaukan mahimmanci akan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar ba ruwansu wane yi ko bai yi ba ba ruwansu in dai an ce manzo Allah ya shi kenan an wuce wajen kai ma a matsayinka na ɗalibin ilimi ko mai sauraron ilimi ya zama na cewa in dai aka karanto maka hadisi ka fahimci saƙon hadisin ya ƙunsa rike shi kawai kai aiki da shi sawa'un ko da malaman anguwan da kake rayuwa ba sa ɗabbaka wannan kai a karan ka ɗabbaka ka zauna lafiya ko saboda iya ruwa ne duk da kai Allah ka shirya da mu malam yace wa amara ashabahu bi hifziha shi ala'u bin ziyadin al'adawi ya umarci ɗalibansa da abokan tafiyarsa ya ce su kiyaye wannan hadisin wa haza zahirun walhamdulillah imam nasiruddin albani ya ce wannan magana a yake godiya ta tabbata ga Allah walizalika lam yaltafit jamhurul ulama ila hadha at-ta'wil dalilin wannan yasa jamhurin malamai ma ba su karkata zuwa ga wancan fahimtar da abu ghalibin al-khayyaf yake da shi akan ruwayar da abu dawud ya kawo ta a cikin sunan ɗinsa an gane yawan malamai ba su ma kalle ta ba sai ce fa zahabu ila ma dalla alaihi al min al inda ra's rajul sai suka tafi zuwa ga abinda hadisin yayi nuni zuwa gare sa shine tsayuwa a wurin kan namiji an fahimci wannan wa wasatul mar'a da kuma tsakiyar ya mace wa minhumul imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq daga cikin su akwai imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya kama fil majmu'i malam yace kamar yanda yazo a cikin al majmu'u bi sharh al muhazzab na imam an-nawawi mujalladi na biyar shafi na 245 qala ash-shawkani imam ash-shawkani yace a cikin littafin sa mujallaji na hudu shafi na a 57 wa huwa al-haqq malai wannan shine gaskiya maganar da ya faɗi cewa wannan shine abin da malamai suka tafi akai namiji wajen kansa bi ma'ana ta nan kenan ko ita kuma mace akiyarta shi kenan sai ce kultu imamu nasirin albani ya ce ni albani na ce waktarahu ba'dul hanafiya wasu daga cikin mazhabar hanafiya sun zaɓe shi bal huwa ƙaunun li'adi hanifata ba ma haka kake ba magana ce ta abu hanifa nafsuhu kama fil hidaya kamar yadda ya zo a cikin alhidaya mujallabi na farko shafi na 462 wa abi yusuf haka kuma daga cikin ɗaliban abu hanifa akwai abu yusuf aiban kama fi sharhil ma'ani kamar yadda ya zo a cikin sharhul ma'ani mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu lil imami tahawi na imamu tahawi wa rajjahu ala qawlihima al-akhar Garin ta da maganar akan maganar su akan ɗaya maganar ne ɗaya maganar wa huwa shine ya ƙumu ar-rajuli wal mar'ati bi haza as wai yana tsayuwa a wurin gawar ɗa namiji da kuma gawar ƴa mace wato daura da ƙirjinsa. an gane daura da ne ƙirjinsa. sai ce wa huwa qaulul imani muhammad Aibon shi magana ce ta muhammad bin hassan shaibani an gane wa alaihi hanafiya ita ce mafi galibin mazhabar hanafiya suke a kanta da malikiya ko? haka ne? da malikiya an gane shi ne sai ce wa tajjalahun fil ya kafa hujja gare su a cikin littafinsa alhidaya bai bi qawlihi cewa li'annahu mawdu'ul qalb cewa shine inda kirji yake zuciya wa fihi nurul iman wai akwai haske na imani an gane fa yakunu qiyamu inda isharatin ila shafa'ati li sai ce to wannan tsayuwar da ake yi yana ishara ne zuwa ga ceton da ake nemo masa na imaninsa Sun zakara qawlu abi hanifa awwal sai ya faɗi maganar abu hanifa na farko wancan cewa yana tare da imamu ahmad yana tare da imamu shafi'i yana tare da ishaq bin rahuya an kane wa annahu ko ihtajja bi qawli anas shi ma ya kafa hujja ne da maganar anas Kuwa sunna shine sunna fa ajaba anhu sahibul hidaya mawallafin littafin alhidayatu ya ba da amsa da cewa bai qaulihi na suka ce ta'wiluhu bayanin wannan inna janazataha lam takun man'ushatan man'ushatan fa hala bainaha wa wato janazar wannan matar da aka yi da kasance akwai wato makara da aka ɗaura ta a kai shi ne ya sha makance tsakaninsu da ganin inda ana sai tsaya. Amince wannan? Kultu, albani ya ce sai na ce, Kadi arafta mimma sabaka butulana hazar ta'awil. Yanzu dai a cikin bayanan da ya shuɗe a baya ka gane wannan fassarar da suka yi ba daidai ba ne. summa law sullima lahum albani Allah ya ji kansa da rahama yace da za a sallama wa maganar wa'ancan da suka faɗi fama hiya hujjatuhum fi mukhalafatihim alhadith to me hujjansu akan saba wa wannan hadisin da zo fi shatrihi alawwal a wato gaban farko na hadisin wa huwa alwuqufu hadha ar-ra's rajul shine tsayuwa a wurin kan ɗa namiji hum su ɗin masu cewa za a tsaya ne a ina sai wajen kafaɗa sai suka ce bal ya ƙifu haza'ahu sai ya tsaya a daidai wato wurin kafaɗar walaita shi'iri mallazi ya hamiluhum alal jaribi mukhalafati sunna ce kai to me ya kai su har su saba wa zahirin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina ki tsaya wajen kai ko mu a yawanci ana tsaya ina ne wajen kafada ko shine wajen kirkin mutum ko to kuma hadisin ya zo ne akan ne wajen kansa ake tsaya samun shi wannan shine sai ce yace walaita shi'iri man ya yahmiluhum ma'alar jihar jahl bi suna as-sunnah bi da irin kwatankwacin wannan fassarar da take gurbatacciya wa qawlihim da kuma maganar da suka ce li'annahu mawdi'ul kalb wai nan wajen wurin da zuciya yake kaga su fikihu ne suka fitar amma fikihun ya saba wa sunna sai a ce to tunda sun fitar da fiqh sai a aiki da shi a'a tunda ya saba suna sai a ajiye wannan fiqh a dace da ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa immatuhum qalu biha fi qawlin lahu. haka kuma jagororinsu maganar da suka faɗi cikin zantuttukansu afala akhadhu bihi kama fa'ala at sai me yasa ba za su yi riko da shi kamar yadda Imam Tahawi yayi rahimahullahu Allah ya ji kansa da rahma fa yakunu asabu sunna sai ya zama sun dace da sunna wa akhadhu bi qawli al-a'immati fi anin wahidin kuma sun dace da sunna kuma sun yi aiki da maganan jagorori na musulunci shine maganar Abu Hanifa da wa Ahmad bin Hanbal da wa imamu shafi'i dawa ishaq bin rahuya kaga ai ba saba ba shi mako? ko sabanin maliku dawa da wata magana daga cikin wato maganganun ɗaliban abu hanifa shine abu yusuf qadi abu yusuf an gano wannan malam ce wa ma'a hadhihi al-mukhalafati da sahiha li hadhihi as-sunnah wa yace duk da wannan sabanin saɓawa wannan sunnar da suke a fili alobalo da waninta ma mimma ya ati tashbihun a tashbihu ala alaihi yansibuna min man yattahimuhum annahum yuqaddimuna ar-ra'ya ala as-sunnah yace wannan ya kai ga yana ya akan Abin da ake jingina zuwa gare su hanafiya kenan cewa ne annahum yuqaddimuna ar ray suna gabatar da ra'ayi ala sunna akan sunna ila ta'assubi alaihim saboda ta'assubanci akai a ce ga abinda manzo ce ya ce a ah, wannan ya saba wa ashabun ra'ayi ya saba ra'ayin hanafiya saboda aka ba za mu yi aiki da shi kamar yanda a yau zaka ga wasu daga cikin malamai za a ce maka hadisi ya inganta sai ce a wannan ya saba wa maliku ko ya saba wa maliki ya saboda haka ba za a aiki da shi ba amince wannan koda ya saba wa imamu malik rahimahullahu ta'ala dole a yi aiki da shi saboda Allah bai saukar maka da bin maliku ba amma ya saukar maka da bin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik malami ne bujimi wanda yayi wa addinin Allah hidima shi da kansa ya ce kowa zai iya magana a karɓa kuma kowa zai iya magana a ki karɓan magana ya ce manna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan kai ne baka yi wa Imam Malik adalci ba an gane tunda dukkan su sun ce idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata kenan koda ya faɗi wata magana sai kuma aka zo aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta ci karo da na hadisin wanne ya kamata aiki da shi hadisin kaga imam malik ya barrantar da kansa ko kai kuma in ka zo ka ce a'a wannan abin ya saba wa malikiya saboda haka dole a tsaya akan malikiya sai a ce kai ne ka saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma malik bai ce dole sai ka tafi kan shi ba shi sa ko lokacin da Harun Rashid ya nema daga imamu Malik cewa ya bashi dama a tura wa duniyar musulunci mu wadda malik kowa dole karanta ta bai zama da ita ake aiki imam malik yace mai a'a ku gane adalci na ilimi imam malik yace mai a'a yace ni a madina aka haife ni a madina ne rayuwa a ƙwaryen madina nan samu ilimi na sahabban manzan Allah suna ta yawan gaske a duniya suna rike da wani ilimin da ni ban san sa ba a ga adalci na ilimi ya ce in ka kirka samun su kila a can da za a je a samu su akwai wani abin da ni ya saba abin da ni na sani kaga za a sa su fada kenan ko amma maliki ce a'a to kai kuma yau gashi ka zo kana ta korafi ai wannan ya saba malikiya dole sai an yi wannan kaga sai a ce ba ka yi wa imam malik adalci ba amince wannan kai ka fi imam malik sanya abin da ilimin sai ya haɗu a duniya ai ne ilimi shine ke kokarin Allah ya tallata ilimin ko ko ina ya karaɗe duniya amma saboda adalci na ilimi imam malik ya ce a'a ba da wannan ba sai kuma a yau ka zo ka ce duk wani abin da ya saba wa malikiyar da ma an fahimci malikiyar yadda take tana da sauki malikiyar ta yi gabas kai kayi yamma kuma ka ce wannan abin ya saba wa malikiyar. saboda haka ba za a yi ba ka gaba ka yi wa kanka adalci ba Allah ka da mu. Barin ya ce, "Asani hadisi na biyu, an samura binu jundum, ƙwal, sallaitu khalfan nabi sallallahu Alaihi wasallam, wa salla ala umu ka'abin matat wa yi nufasa'u, فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة abu wannan bayanin da muka yi a baya ya nuna maka kuskuren da mu yawanci ake yi idan an kawo gawa mu a malikiya a ina ke tsayawa wajen kafadarsa amma ina ke tsayawa wajen kansa ne abin hadisi ya zo to yanzu daga yawan ne za ka bi eh hadisin da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko da misali limamin da zai yi wa gawar sallah bai haka ba kai in radin ranar da aka ce kai kai sallan gawa me ya kamata kai sai ka ba hadisin shi shi yana da dalilin da ya sa ya aka kai kasan dalilin bai inganta ba ko shi in kana da damar da za ka iya mai bayani ya gamsu sai kai mai ko in kuma ba ka da ilimin da za ka iya mai bayani ya gamsu sai kai shuru an gane sai kai shuru haman shi wannan amma in kai ne za ka yi sai kai abin da suna ya tabbatar kamar yadda ya faru ga wato abdullahi ɗan abbasin ya kasance a zamanin sai na usman idan an je tsalla a arfa a raka biyu ake yi ba a zarar da la'asar biyu ba shi sai na usman raka a hudu yake yi kuma shi abdullahi ɗan abbasin yana ce wa ɗalibansa wannan abun ba daidai ba ne sunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine raka'a biyu shi sai da Usman yana ganin cewa in an zo maka an zo gida da aka a cika sallah an gane kyau kaga ijtihadi ne yayi ko Abdullahi ɗan Abbasin da ɗalibansa tawagarsa suka zo sallah a bayan sayyidina Usman yayi hudu aka ga yayi hudu <laughs> amma yanzu fikihu sai suka ce akramakallahu kaka hudu bai kuma na mun ga ka bi shi kuma sai ce eh saboda shi shugaba ne inda ni ne a wurinsa biyu zan yi amma tun da shi shugaba ne saba wa shugaba yana bude kofar sharri shi sa na bi shi amince amma amince wannan bikin da kyau yau wato malami ne shi ne limani a unguwa ko ga abin da ya kenan kai kuma in ka zo yi in kai ba kai sai kai abin da yake shine ne mai daidai amince wannan fikihun Allah ka shirye da mu shine sai malam yace samura bin jundub Allah ya kara yadda a gare sai ce sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yana bada labari yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi ka'ab saboda shi manzon Allah yayi sallar gawa akan wata mata da ake kiranta ummu ka'ab matat wa hiya ta mutu da jinin biki bi ma'ana a wajen haihuwa ta haihu yaro kuma sai ta rasu faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisalati alaiha wasatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya zai mata sallah sai tsaya a tsakiyarta zai mata sallah kaga yanzu an samu nanci ko karara cewa ga inda manzo Allah ya ce a tsaya kuma ga yanda shi ma ya ai a aikace dan kuma ga yanda yazo a sunna ana tsaya a ina wajen kan Dawa. mala yace akhrajahu al-abd ar-razzaq imamu abd ar-razzaq ya rawaito wannan hadisin a cikin musannaf ɗinsa mujalladi na uku shafi na 468 wal bukhari haka imam al-bukhari cikin sahihin sa mujalladi na uku shafi na 156 zuwa 157 wa muslimun haka imam muslim ma ya rawaito hadisin a cikin sahihin sa mujalladi na uku shafi na 60 wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisin da muka karanta yanzu imam muslim ya rawaito sa kaga maganan cewa hadisin da inganta ma bai taso ba ko bukhari ya rawaito muslim ya rawaito imam razzaq a cikin musannaf sai cewa abu daud imam abu daud shi ma haka ya rawaito ta a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 67 wannan sa'iyu haka imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra ta sa mujalladin farko shafi na 280 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 147 wa sahahahu kuma Imamu Tirmidhi yace hadisi ne ingantacce wa Ibn Majah haka imamu Ibn Majah ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗansa mujalladin farko shafi na 455 wa Ibn al-Jarud haka imamu Ibn al-Jarud a cikin sunan ɗansa hadisi namba ta 267 wa Tahawi haka Imam Tahawi a cikin mujalladin farko shafi na 283 wal bai baihaqi haka haƙi a cikin sunan al ta sa mujalladi na hudu shafi na talatin da hudu wa tayalisi haka imamu abu daud at a cikin musnadinsa hadisi nan fata ɗari tara da biyu wa ahmad haka imamu ahmad cikin musnadinsa mujalladi na biyar hadisi nan namba ta hudu sai ce wal hadisu wadihu dilala imam nasir albani ya ce wannan hadisin dalilansa a fili yake ala anna sunnata akan cewa sunna da manzo Allah ya karantar an yaqifa al-imamu hadha a wasatil mar'a shine liban ya tsaya tsaki wato daura da tsakiyar kyamace idan aka zo daga wadda wa huwa bi ma'ana hadithu Anas Shi ne ma'anar wancan hadisin Anas dan Malik da muka karanta a baya ko an kawo gawa Anas ya yi wannan sallar ce inda ajizatiha ce abinda ake nufi shi ne tsakiyarta bal hada mimma yaziduhu Ya ce wannan hadisin ne ke karawa aikin da Anas dan Malik ya yi saboda shi wancan alaubin ziyadi Ko ya yi tambaya Ya ce. wannan shine sunnan manzo Allah aka ce mai eh sai ya juya ya kalli wa ɗalibansa da abokan tafiyansa ya ce ihfazu ha ku kula da wannan duk ranar da aka yi ne kada ku ganni ina yi ku tambi na akar maka Allah ya muka ga kayi kaza wanda sunna ne a gaban ku aka yi ni ma dabbaka shi zai wato yana nuna maka yanda magabata suke kokarin takaita akan me sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam sai ya ce fa innahu asra'u fi dilalati ala al-murad min hadith samra yace wannan shi yafi fito da dalilin a fili kan manufar hadisin samra bin jundu Allah ya kara yadda a gare sa kaga wannan maganan ya fito fili ko sai mu tashi a kan gaba na 74 kabarbari nawa ake yi wa gawa za mu ci shi kuma menene ya tabbata a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo yin kabarbari kabarbarin da muka sani shine kabarbari guda hudu to ana yi har guda tara ana yin biyar ana yin shida ana yin bakwai ana yin tara da gawa idan an zo da ita kuma duka wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwar mu ba mu saba ba baya kore aikin addini an gane ko da ka je ka'aba hudun ake yi ko amma wannan ya kore shi a addini bai kore ba kawai abin da ake so mu gane ya tabbata a sunna kuma irin wannan matsalar ko kuma a cikin irin wannan zamanin da muke ciki yanzu ne ma ya fi dacewa a ce ana raya wannan sunnan saboda bala'in da muke ciki na saban Allah da fitintunin da muke ciki saboda daga kamfara ta hudu na biyar wannan mamacin ake yiwa na shida ma mamacin ake yiwa na bakwai ma mamacin ake yiwa na takwas ma mamacin ake yiwa na taran ma mamacin ake yiwa ai shi ya fi dacewa ko dan da mutane yan oya oya ne ko to wannan shi ya dace ma a yi a raya wannan sunna Allah ka shirye da mu anan za mu takaita fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah yanzu dai a takaice karatu ya nuna mana inda ake tsayawa a gawan ɗa namiji in an zo da shi shine ne a wajen kansa kun gane a wajen kansa liman zai tsaya amma a malikiya a ina ke tsayawa a daidai kafaɗarsa amince wannan malikiya da hanafiya su fahimtar su kenan kuma illar sun kafa hujja da wancan maganan abu ghalib nil khayyat wanda imamu abu dawud ya zo da shi amma maganar bata inganta ba amince wannan amma abu hanifa da kuma imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya su sun tafi cewa ana tsayawa ne a wajen kan namiji shi kuma mace ita kuma mace ana tsayawa a tsakiyarta ga wadda in an zo da ita za a yi sallah eh Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am wa alaikum assalam eh akwai bambanci tambaya ne tambaya yake yi akwai bambancin malik da malikiya eh malikiya in ana sallah ana sallu ne malik kuma bai taba yin sadalu ba shi kamdu yake yi an samu bambanci ko ba samu ba an samu bambanci ko ba samu ba a cikin muwadda malik ya zo da hadisin nanu ma'ashar al'ambiya umirna an nada'a aimanana ala shama'ilina ala sadri fi sala mu tarin annabawa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci mu in za mu yi sallah mu daura hannunmu na dama akan hagu a kirin kirazan mu in za mu yi sallah haka imam malik yayi abinda ya nuna kamar yadda imamu ibn abdulbari ya faɗi a cikin sharhin da yi wa muwadda malik an taɓa samun matsala akan wani hukunci da imam malik ya yi sai aka dake shi a hannu sai hannun imam malik ya yi tsamin da ba zai iya daga hannun shi ya ɗaura a kirjinsa in da zai yi sallah ba a lokacin hannunsa ya yi tsami da ba iya ɗagawa in ya zo sallah in ya kabbara sai ya saki hannun haka saboda wannan tsamin da ya yi da ba zai iya ɗaga shi ba lokacin da ya warke sai ya dawo yana rike kirjinsa to su kuma ɗaliban da suka zo gaban malik suka ga yayi sallah a wannan ɗan kankanin kaga ba su sani ba ko suka ce sun ga maliku yana sallah ya sake hannunsa ka ji dalilin to yanzu wanne za a bi ha da haka imam malik saboda shi bai taɓa yi banka dalilin da ya sa ya yi kuma bayan dalilin ya gushe ai an same shi haka yake yi har ya koma ga Allah to yanzu su kuma a malikiyar in za ka yi sallah shine kai sadalu shine malikiya asali an samu mamanci ko ba samu na'am eh na'am eh eh ba wanda ya kallafa maka liman kaɗai ne ke kai shi kawai kai abin da ake so ka bi kawai ka gane ne eh, saboda gane sakon tun da gashi na an ce ga inda ake tsayawa na fahimci sa da wa'ancan wasu ba sa ɗabbaka nan to tun da nima na samu wannan ilimin zan je in ce zan nemi daura a'a liman kaɗai aka kallafawa shi sa ko da yaushe gara ka zama mamu ka zama liman in kai dai mamu ne a all cost Allah ka za ta samu shiga amma na liman ne matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fil a'imma in asabu falakum walakum liman limamai in sun yi sallah mai kyau kuma mu kuna da lada suna da lada bayan akhsa'u in suka yi kuskure ko suka yi wauta ko suka yin daidai falakum wa alaihim ku kuna da ladan ku sune ke da matsala a wurin Allah kaga kullun gara ka zama mamu da ka zama me saboda at all cost ne naka zai samu shiga matsalar da yana kan waye kenan liman an gane yawa haka shi ma sai ritaya ko Allah ya samu dace na'am alaikum salam alam gudu ziki kifi a adam na gane fishbone kenan eh sai a a ah, haramun ne ba a yin haka an gane ba a yi duk da kifi a ɗabi'ance in yana teku ne a yana cin mutum to wannan rizqun sakahullahu wannan Allah ne kudu mai amma kai tun da ka killace shi a nan ka ba shi abincinsa shi ne kawai ka'ida in har manza Allah zai ce wa farauci ma kufi aminal bahima wa hiya hayyatun fa mai tattu ya ce duk abin da aka yanke daga jikin dabbar da ake farautanta tana da rai a bi ta irin a ta irin mutum ya buga da ko ta zo wucewa ya kai mata tsara da barandami ya cire cinyan ko ka kere ka ce ah alhamdulillah na samu cinya manzo Allah ce in ka ci ka ci sai dai an samu dabba amince wannan to saboda haka ba daidai ba ne a dinga ba kifin wannan mushen ya ci yawanci masu yin fish pond za ka ga in suna da kaji sun mutu kawai sai a jefawa kifayen kawai fata-fata sai su yi watan da shi wannan ba daidai ba ne Ba zan nan a jefar da ita a su gaba da ba kifi abincinsa shi ke in ba a teku ne kifi ba yawo yake yi ba sai abinci yake nema da ya je sai ci kicikus da ne da mushe ya ci halak malak kai kuma da aka zo aka kamo kifin ka cewa ya ci mushe ka sani ba musulunci bai daura maka ba kai ka ce halak malak amma wannan yana cin mushe haramun an gane Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai Alhaji Haruna mai bindiga a sirikin Alhaji Shehu Sani Dauda Allah ya masa rasuwa yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya albarkaci zuriyarsa da kuma abin da ya bari Allah ya mai gurbinsa a cikin dukiyarsa da zuriyarsa ‘yan uwansa da iyalansa Allah ya ba su lafiya haƙurin wannan rashi mu kuma da muka rage ba mu idan Allah ya kawo lokacinmu Allah ya ba mu ikon cikawa da kyau da imani cinyan da ya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa ‘yan uwanmu musulmai a faɗin duniya ga baki da wanda suka riga mu gidan gaskiya daga zamanin annabi adam zuwa yanzu ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya sa aljanna makomansu da mai gurbinsu a cikin iyalansu da dukiyarsu da ababen da suka bari shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya mana da su da sa su yi abin da zai amfanar da mu duniya da lahira wannan zaɓe da zai zo a nan gaba wanda wato yana tahowa abin da zai zama fitina a gare mu da wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya kawo mana da shi duk wanda zai iya zama mana barazana a wannan kasa a cikin ta wannan dalili ya Allah fi mu saninsa. idan mai shiryuwa ne ka shirye mana da shi in ko ba mai shiryuwa bane ya Allah ka yi mana maganin sa da yanda ya dace gare shi ka kawo mana wanda yake mafi alkhairi a gare mu mu kuma da muke karkashin wa'annan shugabanni da Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abu da bai saba wa dukkan ka ba mu kuma da ka hada fuskokin mu a wannan masallaci da Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda suke bibiyan mu suke kallon mu da kuma wanda suke sauraron mu suke bibiyan mu a karatu iyayenmu maza da mata a waje su ma Allah ya haɗa fuskokinmu da su a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya da shi wakafi ga al'umma shi ma Allah ya gina masa katafaren gida a aljannan firdausi mu kuma muna roƙon Allah ya yi mana buɗi ya mana gamdakatar ya bamu dukiyar da za mu yi sama da wannan ginin da ya yi kuma idan muka yi Allah ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi da sauran al'umma gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ƙarshen makoma mai kyau wanda za mu mutu a duniya muna faɗin la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kana mu yadda da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk